mataimakin gwamnan kano farfesa hafiz abubakar wanda shine kwamishinan ilimi na jihar shine ya bada wannan umarni yau da rana bayan da ya ziyarci harabar makarantar mai nisan tazarar kilomita 20 daga birnin kano mataimakin gwamnan ya jajanta wa iyaye tare da yi musu ta'aziyya sanadiyar mutuwar 'ya'yan nasu yanzu haka dai ɗaliban da suka jikkata na can a asibitin murtala da na muhammad abdullahi wase inda likitoci ke ci gaba da duba lafiyarsu abdullahi yahuza kura shine babban daraktan ayyuka na musamman da harkokin gudanarwa a hukumar kula da makarantun sakandaren jihar kano gaba ɗaya rufin ɗakin da yake kuma shine babban ɗaki a makarantar ya ƙone sannan yaran saboda firgici da inda wutar ta kama ba a san daga inda ta kama ba tun da cikin dare ne a wajen karfe takwas ne suna shirye-shiryen kwanciya allah ya sa ba su yi bacci ba to sun shi shiga ne sai wani abu ya faru kuma babu wutar lantarki ma kamar inda aka tabbatar mana kwana uku a garin so ba wutar lantarki ba ce kuma ba wutar risho ko kendil bane wanda dama ba a sa amfani da shi wannan wani ibtila'i ne ya zo wanda yara da yawa sun jikata yara 25 ne suka jikata waɗanda suka mutu akwai wanda suka rasu guda nawa ne guda bakwai ne a can mai girma kwamishinan ilimi deputy gwamna shi ma ya zo ya same mu a bisa haka ne ya umarta cewar aka yi ba da umarnin cewar a rufe makarantar domin a samu damar yin gyara kuma da bincika faruwar abin da yadda za a yi maganin kosa a gaba zuwa lokacin da aka gama gyara wannan makaranta ta 'yan mata dai da ke garin jogana tana da jimlar ɗalibai dubu biyu da guda hudu yayin da ɗakin da ya ƙone ɗin ke ɗauke da ɗalibai fiye da ɗari biyu. Yanzu dai iyayen yara na ci gaba da kwashe 'ya'yansu daga wannan makaranta tunda hukumomi sun ba da umarnin rufe ta har sai an kammala gyare-gyaren da gwamnati ke muradin gudanarwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah.